muke karfin cikin alƙur'ani mai girma a kowane yin cikin watan ramadan yau asabar goma sha ɗaya ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan girman da allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna bayan cikin suwa tuwa jiya mun tsaya aya ta sittin da ɗaya يغرق الآية 60 لا اللهم الذي جعل kasuwanci ya fita ya fita aikin ƙarfi ya fita ka sai Allah ce inna Allah la da al-nas lalle Allah bai yi ma ma'abuci farada ne ga mutane wato wannan ayyana an yi dare an yi ne a zure wanda ya sai nan farada a mutane ce mun bayani da babu dare babu yi da mutane za su wahala gaske mutum ba zai gane lokacin da ya kamata ya tsaya rubuta ba wani sai gajiya ta kai mai gajiya ya ce bari in tsaya ya ba cikin duka rana in kuma duka dare ne sai kasance wani kasance da zai ta ba ina sai ya kwana dubu ne tsakanin barci da tashi da yawon da fuska ta yi wani sannan ya sai lokacin da ya kamata ya je ya ci amma sai Allah ya raba da ka ga alamun rana ta ta fasuwa to ka sai ya kamata a yi gaggawa a haɗe duk abin da aka yi kuma da Allah ya ce yi zai da fi na hari ko yi fi na hari da yi bai kamar da aka sai ba a ɗauke ba kana cikin da suwa kuna da ya kusa da da aka fara da mutum a da ta yi ta kasa kasa duk dai wata hikima da ake Allah ya yi domin mu fahimci ɗaya ce ta abota ba sai ce inna Allah da kufawai alal nasi lallai Allah ma'abucin fadana ne ga mutane walakin na akara na suna ya shuru sai mafi yawan mutane ba su godewa yawan kace su gode su ce da ake cikin riga ba har da ake gode saboda akwai yini akwai dare saboda Allah ya bambance tsakanin yini da dare saboda Allah ya yi wannan ni'ima ce wadda ita kanta ce ta a gode ma waye wannan abuwa ne ku gane kuma wannan shi ne ubangijinku shi ne Allah ubangijinku khaliqu kulli shay'in wanda shi ya halarci komai da komai duk da kun yadda haka na ila ila mutu ba a ya ciki ta bauta ba sai shi kun ba da tawilin rubiya akan tawilin rubiya Kuma Allahu wa rabbukum tawilin rubiya khaliqu kulli shay'in yana cikin rabbukum yana cikin rubiya wannan shi ne Allah ubangijin wanda ya halarci komai to yayi yayi ku da yayi ku da tasunu bi yayi ku da tasunu bi yayi na ara musiran domin ku gani kuma shi ya halarci komai shi ne ubangiji ku shi ya gaye ku ba ka biyar kamata ga tsariku da ya da ba ba ba ne cikin ta mata ba shi ne sun shi kaga amfani da tauhidin rubiya kan mai akan tauhidin rubiya wata Allah cancantar da ya yi ta abauta mai shi kadai ta fuskoki da kyau bancin shi kai shi Allah ya cancanta abauta mai to ya yi ni'imomi da bayan yau da wannan ni'imomin da ya yi babu wanda ya yi su bare a ce shi ma ya cancanci abauta mai ba an na tufa kunce ina ake jaya hankali jaya ake kautar da ku daga daidai ake kautar da ku akan gaskiya yanzu wanda ke yi wannan abin ya kamata a bauta ma ko kuma wanda bai yi na abin ba ba ka fi wanda ya je bautar wani allah ko an tafiyar da hankali ne sai na ce ka ka yi ko kullum ne da kafin bi ayatun layi ya jaro haka aka juya hankali waɗanda suka kasance suna tarayya da ayoyin Allah suna tarayya da ayoyin Allah sai kasance an juyar da hankalinsu ba su gani waɗannan ni'imomi ba su gani hari halittu da Allah ya yi da su suka sa ya cancanci a bauta mai shi kadai za ka fi wannan kira ne gare mu da Allah ya fahimta su haka mu ci gaba da fahimta haka mu ci gaba da bauta mai shi kadai mu kira wasu da hikima da hankali mu jawo hankalin su su masu fahimci haka kuma mu tabbata yi ƙi Allah ya cancanci a bauta mai saboda abubuwan da ya yi لو سأل عقابه يجي الله الذي الله الذي جعل لكم الأرض kuma ta rufe mu Allah ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyauta da suranta ku ka dibi dabbobi da tsuntsaye da kwari ba ku da ya karɓa adam saboda dai saboda Allah ya surata ku ya kyauta suwar ku wa razaqakum min at-tayyibati kuma ya arzinta ku daga ƴaƴan itace ya arzinta ku daga dakaka ƴaƴan itace da abinci da nama da tufafi da komai ya haɗa Allah ya ba ku sauran dabbobin ma in shi ne ya ci ma su suka da ya fi kyau sai ka ji Allah ya gobe ma ka yanke shi ka canje shi ko bai gobe maka haka ba wanda ya gobe ya mai ba ci duk sauran ana suna wa mutane yi ba ne kuma can da wani zai ci gaba da gaya muna yanzu har zuwa ƙarshen sura har ana zai suna nuna abubuwan da ya yi nuna wai da akan su ya ci cikin bota mai shi kadai ba ka wa wata abun ya mai ba Allah ya azanta ku daga ɗaya abubuwa daga abubuwa ana da kyawawa ذلكم الله ربكم wannan shine Allah ubangiji tauhidin rububiyya fa tabarakallahu rabbul alamin arabul albarkokin Allah sun yawaita ubangijin tare kai shi yayi wadannan abubuwa kai da ni na kai domin duka kowa ya da shi ya yi da Allah ya yi na abubuwa to tun da haka ne ya kamata kuma alhayyu la ilaha illa huwa العليم فسنة كلية تدعك شيء وإلا أقول فهو wanda ta samu asali shi za ta kare tabbata shi la ilaha illa huwa to babu ba gaskiya sai shi wannan abubuwan kuma cikin za ka a ba shi wannan ba ko kuma da shi da wannan sai ka faɗi ba za ka iya faɗi ba ba ka tun shi ne wannan abubuwan طلبنا رجالكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين babu wanda ya kuma ya cikin wannan to ka san kuwa alhayu shi ne rayayi doki tun a zariyaki tun kafin tun kafin farko huwa al-awwal bal al-awwal wa laysa qablaka shay'un daga duk rayuwa sai tana haka ne da shi samu duk wayannan abubuwa ne duk wayannan abubuwan da ta kai, wanda rayuwa sai ta zo wani lokaci ta zama ko wani lokaci ko ya yi wayannan abubuwan lalacewa ba su ba a mashi da alhayyu alqayyum mai rayuwa wanda ya tsayu da kai ne duk wani abu da ya tsayu mai tsayu da shi ba ka huwa alhayyu shi ne alhayyu rayayye la ilaha illa huwa ba abin da ya cincinta a bauta ma sai shi to falquhu mukhlisina lahu din ku kira shi kuna masu tsantsanta bauta gare shi kuna masu ikhlasi gare shi ku kira ko ba ba shi ba shine mukhlisina shi kadai shi ya cinci ita ku kira ku kira ka ka hujjoji da yawa kowa ya fahimci alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan ne wani kuma sun tabbatar da Allah mun yi tare wanda shi ke waɗannan abubuwan kuma shi ke ya cinci ta bauta ba wanda kula shi kala wannan ya sa mutane masu wai da Allah ya su fahimta sun fahimta wai da Allah ya su shirya sun fahimta wai da Allah ya su tsira ranar lahira da duniya sun fahimta na ta don abu da ya rabbil alami ya bude godiya sun tabbatar ma Allah ubangijin talakai Allah kodayaushe na su a gode mai yana ba da labarin ya gode mai yana cewa gode mai shi ma yakan gode mai kai ne cewa alhamdulillah ya rabbil alamin dukkan yabo da ya sun tabbatar wa Allah ubangijin kai sai Allah ya ce kwanin ne ko yi uridu an da ce da halitta ta da tauhidin rububiyya don shi ya cincinta a bauta mai kuma suka ce annan sassa faɗi haka shi ma an hane shi ya bauta ba abin da suke kira kuma bayan Allah saboda albani na ta hujjoji bayyana sun zo mai sannan an umarce shi ya ka wuya a kwanto a musulma da rabbi alamai an umarce shi ka wuya a kwanto tarikai wannan umarni ne ga annabi sallallahu da wanda mabiya ya shi shigo ciki karin mutum shigo ciki cewa an an mu bauta da wasu ke bauta kuma bayan Allah kuma an umarce mu ka wuya a musulunci ga Allah ubangiji tarikai مثلكم من الذي خلقكم هو الذي خلقكم من halittar wata daga nufa sai alaƙa mai da yanzu cikin hadisi mai da yanzu cikin da wanda kun wai sannan ya fitar da kuna kun wani tabbuku a sannan kai ƙarfi kasance tsofaffi nan akwai dalili na cewa babu hali daga tabbata akwai dalili ta shi alƙiyama bacci itinani da Allah ke nuna ne nuna manni cewa shi ya halice mu daga turbaya asalin sannan daga dukkan mali sannan da kudajen jini wasu su fito suna kai yara ƙanana sannan akwai akai madaidaita a lokacin da karfi zai yi daidai a kan yi mutane sana a koma tsofaffi wanda ya nuna babu wani hali da ke tabbata don ka kai ma ba za ka tabbata ba jirgin da kake kowane yayin cikin su kake wanda ba za ka tabbatar da yanzu jirgin da kake ba za ka wuce wannan ba ko dai kana cikin cikin bayan yanka shi ne numfatan kuma alakatar ko kuma ka fito kana ɗan ƙaramin yaro yaro shi ne kuma yi wuce kun dillan ko kuma ka girma kana cikin ka kuma da tabbatu a shi ko kuma ka tsoka nuna ge kuma da tabbatu nufi duha sannan ya kasance kasuwar kasuwar da tuban ya kai sannan da sannan ta kuma yi tawafa ne farko akwai wanda ake yi karɓar da ya kafin ya kawo wannan matsayi wanda yana cikin ciki aka faru ne ya wuce nufa bai kai alaƙa wani yana alaka ake bari nai wani yana muruka ake bari nai wani yana bari nai bayan an busa mai rai wani yana mutuwa yana mutuwa babu rai wani yana yaro ɗan ƙarami yake mutuwa wani kuma sai ya zan da ya zan majalanci a ce ya rasu wani kuma sai ya tsufa don haka cikin ku akwai wani bai kawo ko wani wata ya kan fata wani ba zai wuce nufa ba wani ba zai wuce alaka ba wani ba zai wuce muga ba da abaci muga ba cikin wannan kaya kayan abaci cikin wasu ayoyi wani ba zai wuce kufula ba wani ba zai wuce kubula ba wani ba zai wuce shekufa ba wani ba zai kawo kowa akwai inda Allah ya yi mai sai ce wani cikin dubu a jirar musamman domin kai wani lokaci a bin ambato wata kowane mu akwai lokaci da an ka ambatar mai wanda wani lokacin ake so a kai kai ne ba wuce ba wanda ya mutu yana yaro wani lokacin Allah ya kai wani wajen wanda aka yi bari shi wani lokacin Allah ya kai mai don shi yadda da kadara yana da kyau ya yi bari ko ya ya rasu ko ba ya rasu a ci baki abin da Allah ya kai mai kuma musulmi mu musamman hausawa musulmi yadda da wannan sosai ko ta asiya haka ne haka ake gaya ma wanda aka wa su shi ba zai musu ya yarda a shi wa da lokaci ya yi shi ne wancan rubu ajalar musamman wannan ajalar musamman ya ce ya shi wa da lokaci ya yi ce sai ce shi lokaci ya yi wata shi ma zai jayayya ya san allah ya yi wani kowa na shi lokaci wani fari wani yana yaro wani sai ya girma wani sai ya tsuwa wanda Allah ya ce sai ya so ko ana hamu su ko hasha sai ya so ba idan da sojoji da ɗan ta'adda da gwamnati da masu tsari duk suka tarbai suka so suka kashe shi sai ya karkai so guda wanda Allah ya ce ya mutu yana yaro in duk asibitin duniya da likitocin duniya da bakin duniya ya samu zai mutu wannan lokacin ba zai mutu wannan lokacin ba wani a cikin kaddarori da musulmi suka yi da su kuma cikin wanda wannan aya take koya mana wani can a ajalar musamman kuma domin kai wani an ba lokaci abin an mato wala Allah ku ta firo kuma domin ku yi hankali ku gane cewa ba wanda ya cinci abota sai Allah wanda ta haka ku shi ke cinci bauta bai babu wanda ya cinci bauta ba sai shi wanda duk cinari ne ala ke duk wanda ke ala ke ya korata da ilimin yi kaza ka ku kaza ilimin ka kaza yi ku fahimta kuma kowane cikin wanda sai dai da tsumma ba ta fatan bai ba yana nuna fatan ba kawai ya kuma alakata sai ya kwana a kwaye shi ne tsumma na alakata yana nan tsumma da wani yi hukun tafiya sai ya yi wata ne ka fi ya fito tsumma da ta rubu a shidda sai ka yi shekaru kana yaro kafin tsumma da ta kuma shuka sai ka yi shekaru kana daidai ka daidaita sannan ka kai lokacin da za ka ba amma wani zai yi wa'annan matakan dukkanin su don haka ya kawo wajen na karshe dole shi ma zai tafi ba zai tsaya ba domin duniya ba ake ce ma tsaya ba don shi Allah ya tabbata mataki mataki kuma kowane mataki bai shiga wa tsaya ba in ka kawo nan za ka wuce don haka huwal ladhi yuhyi wa yumiit huwal ladhi yuhyi wa yumiit fa idza qada ce zamu haka yake zamu ba babu mai iya hanawa ai kuma na yi mana su ba ke sama mai abin da ba ya hana shi bal ma sha kana na ma'ala duk abin da zo ya so shi ka kasancewa babu yadda za ka yi wannan aya ta koya mana tawhidi na aikace wanda ya kamata ya kasance a cikin zukatan wanda ya kamata ya kasance tare da mu a koda yaushe wanda shi ake yi a samu ka sallama wa Allah al'amari ne ka bi ka wuya ga Allah kada ka yi mai hana shi komai wajen mota ya annabi da cewa kul inni nuhitu an aqul layi da ma dunillahi ake yi mai ya rabbi wa umirtu bi an yi li rabbil alami an hanyar da sallallahu shirka an ce shi ya yi tauri za ka kowane mu haka aka umarce shi saboda mai saboda wani dandandandai da Allah ya jaza sai Allah ce a lantarki da yi kauce ma wannan wanda ba su fahimci wannan wanda ba su yi aiki da shi ba wanda ba su zama ya ake yi da suna fahimta ba Allah ya ce an taɓa yi da lalina jari na fi ayatin lari shi ba yi gani ba zuwa ka ba kai ba ba zuwa ka wanda ke jayayya da ayoyin Allah yanzu ko ina kuma da aka karanta duk wannan hujjoji su sun ga damar bauta ma wani dutse sun ga damar bauta ma wani icce da aka sassaro sun ga damar bauta ma wani mutum sun ga damar bauta ma wani aljani sun ga damar kai bauta su inda ba yi waɗannan limomin ba sai a tashi ana yi sabon waya ake jan hankalin su mun ji hankalin su a can dan wanda ya bauta wa Allah ya hankali mun ji abin da Allah ya yi mai dare Allah ya yi mai yini Allah ya yi mai ƙasa Allah ya yi sama a matsayin gini a matsayin rufi a kan shi Allah ya halicce shi daga nutuwa sannan daga nufa sannan daga alaka sannan ya mai duk wanda limomin Allah ya yi su to su wai wanda ke dariya kawai nan sai ake tafiyar da hankalin su ta ya ba su ba ne bisa ba su ba su gane wannan ba Allah ne kan zabu bil kitabi wanda su kayyata dullin tabban da aka sauka su alkitab da ismu jinsi da dullin tabban da aka sauka kuma suka wuce domin wanda ya kaga littafi da ya kai da dukkanin littafin su sun kayyata wani tabban da aka sauka Wani bima arsalna bi rusulana da abin da muka aika manzannin mu da su wayannan fa sawfa ya'lamuna da sun za su sani ba kare su akai akwai hukunci da aka yi tare da akwai azabobi da aka yi tare da kala kala masu kakaki wani azabobi ne ga sunan cikin azabi ya yi أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحديث a ɗaure wasu salasi a ɗauke su cikin sarkoki bayan wuyan su ga hukumi ko iya sannan ke kowai waya ba su sannan a sa su cikin sarkoki a hannayen su da ƙafafunsu yusuf habuna haka ake jiyar su ba su kai a wani tafiya a kwakwun ba a kan wannan kaka sarkunan ne za a dinka jan su cikin mai hamili cikin ruwan zafi kuma mafin nari su jaruna sannan cikin wuta na a kona su tare da aka faɗi azaba wadda za a yi musu da su ce ta jini wuyansu hukumi za a sa a ɗaure da kasance cewa kwakwaiwa ɗaure hannuwansu da kafafunsu sarƙoƙi za a sawa a ɗaure su sannan a ja su waɗanda sarƙoƙin cikin ruwan zafi da cikin wuta mai kuna shi ke nan a zaɓar jiki za a yi musu ba za a yi musu ta magana ta ruhi za a gaya musu bakon magana ni za a ce musu kun wani da lamun aina ma kun tuntun. se a pessoa não acredita em alguém, não é verdade? Não é verdade? farin ciki da abin da ba gaskiya ba kan wasu su yi zalunci kan wasu su yi zalunci da suke zalunci ya sa kana farin ciki a zalunci ba ne in yi haka a yi farin ciki ba da gaskiya ba kuma Allah ya faɗi cewa ya sa ɗan wuta wuta cikin da zan da ya sa su za ta kuma ba kun tuntar ba kuna bin haƙƙi da gairi haƙƙi saboda kasancewa da kuna farin ciki a bayan ƙasa ba da gaskiya ba sai ya ce min haƙƙi ta farko da haƙƙi da gairi haƙƙi sai ya ce wa an tarfa da haƙƙi mahmudu ciki da gaskiya in gaskiya ta samu nasara a kan kariya in gaskiya ta fito ka yi farin ciki ma a mutu wanda a an duniya ne shi da Allah ya soki yin farin ciki ba da gaskiya ba kuma ya kasance da wuta cikin dalilan da ya gaya musu ya ce saboda ku kasance kuna farin ciki a can duniya ba da gaskiya ba ne to wanda ya nuna wanda ya farin ciki da gaskiya abin a gode mai ne wani hada ya abin hadari an yi sallallahu alaihi wa sallam zai ya zo cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi ya ce man sarrafa hasanatu duk wanda ayyuka ne na kwarai suka fara ta mai rai wa sa'atu sayyi'atu mummunan ayyuka ba suka fata mai rai fa zalikum mu'min wannan shi ne mu'min idan ka kasance kai ayyukan kwarai na bauta da ibada kana dangane kana cewa alhamdulillah ba kwanakin nan fa yau sun wata uku kana ba ka kira ba ka ci Allah ya koyi na zuwa da hadisi alhamdulillah sai ga wani na faranta mare sai ka ce yau kusan wata uku ina tashi ya mu ne ba ba sa yau kusan wata uku ina samun kabar harama ko ina samun sallar yanzu kaza to wannan abin to ya cancanta kan yi jin daɗi da shi ka ce yau wata kaza ba kwanakin nan kaza na bar samun sallar jami kwanakin nan na lalace kaza sai ka tafi ka jin daɗin haka kasance cewa mu aiki ka ya ba ta ba bai kamata ce ne ke wani damu da ba haka ne ba kawai kana da gaskiyar faɗi cewa in ka yi daidai ka ji daɗi ka gaya maka ka cewa alhamdulillah yanzu Allah ya shirya da yadda ya sa daidai in ka yi ba daidai ba kana jin ranka ya ɓaci to wannan shi ne mutum in ji Allah ya sa karka yadda kada kuma ai kashe da lagawa ta wuce na gari ba komai ba da kuma yin karanta jiya ko ya kasance bid'a ko ya kasance aiki wanda bai da kyau amma kana ganin daidai ne wa qala Allahu ta'ala Allah ya ce akan haka kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi kace musu da fadlan Allah da ya yi shi ne yalwa da ya yi da duniya wa bi rahmatihi da kuma rahama ta zai kwana kiyama da duniya فبذلك فليفرح da wanda ya kamata mai farin ciki kuwa kai mai mai ma'amun ya ga abin lokacin da kare shi tarawa ba ka daidai mutum ya yi farin ciki da ni'imomi da Allah ya yi a kullu fadlillahi da fara Allah fara Allah ya ga abin da Allah ya yi ba, ka mai kyau gidan gidanka mai kyau mashin ɗinka mai kyau motar ka mai kyau A Allah ya baka abubuwa Allah ya baka yaya ya saka yi aure ya saka shi da makaranta ka ci jarabawa duk wanda ya sake fadlillahi fadlan Allah don rahama ta kuma abin da ya shafi lafiya a kai kama ta masu dubai don shi za ka shigo masallaci sai ka ce alhamdulillah bisa bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma utani abwaba rahmati rahmati kai za shigo masallaci Allah ka buɗe kofofin rahama don yanzu abin da ke kusanta da Allah ake magana zuwa aljanna ake magana ya fi shigo ya ke magana in za ka fita kuma bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma utani abwaba فضلك domin maganar Allah nema da ci da ke Allah ke faɗi da kuma yake salatu da tashiru bil ardi wa tabu min fadlillah ana magana a hita a nemi madar Allah cikin hadisi ko tun suka ce da hawa an musulmi da yuyi sallu da kama da salli wai sun da kama da sun wai sadaru da min kuwi amwalihum hada أوليس يجعل الله لكم ما تسبحون إن لكل تسبيحة سرقة وكل تحميدة سرقة ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಸರಕ ವಾಮನ ಬಿನ ಅವು ವಿಸರಕ ವರಹರಿನ ಮಂತ್ರ ವಿಸರಕ ವಭಿಭೂತಿ ಆಲಿ ವಿಸರಕ قالوا ويأتي عبد شهوة خير له قال أعطيت لو جعل هذا الحرام أكان عليه وزر سكت سكت سكت سكت سكت ما سكت يا سلاي كرسالة بجميل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وتشاء القلوب wanda Allah ka yi maka ala su ne kwallon Allah ba ka ala cewa yi kun bi kawai lalai wanda ya kuma ka da kwallon Allah ne mata duniya ka jibi hulanka ka jibi shirgarka ka jibi alkawanka ka jibi digiri da kai ka jibi kuɗin da aka jiwo ka ka jibi wanda a banki ka jibi ce ta karkar fara ka ce alhamdulillah na yi farin da nima Allah in ka jiba ka ce masha Allah la kuwata illa billah ka gode ma Allah wa laula in dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la taqutu illa anta ni ana aqal min kamala wa walada ba ka kashi da cikin wata nima da Allah ya yi kowace ce kullum kashin ka gode ma Allah ba ka wannan farin ciki da wannan da abin da aka Allah ya ce shi ya fi abin da ka gani tarawa suna ta tarawa ba su gode ma Allah ba su gode ma Allah ba su gode ma Allah ne ta azaba Allah ka su ma ya ce falfaru bil haqqi mahmudun yin farin ciki da jin daɗi da gaskiya abin yabawa ne wal farqu bi ghairi haqqi madhmuman ko madhmumun wal farqu bi ghairi haqqi madhmumun yin farin ciki da abin da ba gaskiya ba abin suka ne ba ka same ka kana farin ciki a zalunci kada farin ciki an kwace da wani wani abu kada farin ciki an buge wani kada farin ciki an bai wata kasa ran ba da gaskiya ba kada farin ciki an buɗe na abubuwa ne wadanda suke mazmuma abubuwa ne wanda suke abin zargi Allah ya tsare za ka ana cikin zalimin bima kuntum fiye da ardi da al-haqqi wannan azabar da kuke sha saboda kada ku kasance kuna da farin ciki a bayan kasa ba da gaskiya ba ko bi ma kuntum tabarruna da jin da ku kasance kuna yi kuna kuna kawo ba da gaskiya ba cikin dukiya haram cikin dukiyar kwace cikin shirka da Allah to yanzu shi ka cici wannan azaba don haka ku kuru abuwa ga jahannam فبئس مثوى المتكبرين saboda ku shiga ƙofofin wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama cikin wannan ita ce wani muni baka magana da ta gaya da mu a ce ka shiga wutar jahannama za ka dawwama ciki kaga akwai haka ƙwarai da gaske baka ba ta gaya da wani baka magana ba kamar irin wannan sai Allah ce ka bi samar wanda ta karbire cik da mazauna da makoma ta masu girman kai Aiko fa manzil ya ce da masauki wani majid da wuri kwanci mun da tafi a ta iya lokacin bacci na zai da Allah da yi hawa za azabu shige wanda yake da kaskanci da kuma azaba mai tsanani da man istakba a ayatin lahi da wanda ya girman ga ayoyin Allah wacce ba da ilimi da biyar da dalilin wa hujjaji da ke hujjoji ne da birnin shi kaɗai ya ce ta abauta ba bai jiki wuta taro wani ba shi ba saboda haka sai mu ce ko Allah janna mu ce mashi sai daga wuta kuma mu da yayin wannan ayyukan da gode mai da bauta shi kadai domin mu samu aljanna kai nisanci kafirce mai mutunce mai domin gudun mu shiga cikin wuta ta yi yanzu ana gaya wa annabi sun saba wasallam yadda za a yi da suka bi shi yadda za a yi da wanda ba su bi shi ba ni yasa ya kamata a bi shi a bauta ma Allah sai Allah ya ci gaba da rarrashi da ba shi abu ya ce da fasbir inna wa tasbir inna wa'dallahi haqqun فإما يأتينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك annabi ya wanda ba shi wani da aula babu ne kai annabi sallallahu alaihi hakuri babu ne kai annabi sallallahu juriya babu kai annabi jarumta wanda shi ka sa yi hakuri babu ne kai annabi sallallahu alaihi ayoyi da hujjoji da dalilai da za su yi hakuri kuma da kana Allah ya kira shi ta kai hakuri ya fara mai mai sabbi fasbir inna wa Allah ya hakuri kai hakuri hakika alƙawarin Allah nan da ke faɗi ga inda za a tashi a kiyama ga inda za a yi ga wanda ya kira za a yi kaza wanda alƙawarin ku gaskiya ne ba za a wuce su ba fa imanu ya ta gaba wanda bai da yi ko ne ku gwada mana sashen alkawarin da yake musu na wadatanci kuma haka Allah ya gwada mai gada aka yi yakin badar ya kasance ya yi su sun malakanta sun kaskasta Allah ya ɗaukun gaskiya a kan karya waɗanda suka yi imani wanda wasu su bayi ne wasu su masu ƙaramin ƙarfi ne wasu su masu ƙaramin zarfi ne wasu su masu ƙaramin jiki ne kamar ƙaramin wasu sai Allah ya ba su wani jare akan wadancan masu babban jiki akan wadancan masu babban hali akan wadancan masu manyan manyan da mukamai na maka da wani manyan dukiyoyi shi ne ba kuma yi na shaba wanda bai da yiwu ko ne mu gwada maka wani sashe na abin da muke musu alkawari haukata ka tawa bayan naka ko kuma ka kiranka ka gargarka kai na yau da kuna inda muku za su dawo za mu gwada maka wannan abin da muka yi musu alƙawari na kaskaski da wahala wanda za su shige shi kuma za ka gani kamar yadda yan aljanna mummunai da tare da kai su ma za su gani a lokacin da za ku fara gode ma Allah sai Allah ya ce ba kai ɗaya ba haka yadda wanda ka yi wasu ولقد أرسلنا رسلا akwai hadisai da suke zuwa suna na annan manzannin Allah da uku da goma sha uku ko da goma sha biyar ne akwai makar cikin su da wani na hadisan amma wasu malamai su ashe su da ne kuma ke cikin su nawa ya kaba shi labari cikin su ashirin da biyar kada ya kaba shi labari ko guda guda goma sha takwas a cikin a cikin suwar suwar lalawa mutum da hujjar na ajiyar إبراهيم على قومه على درجات من يشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين wannan su abu da goma sha can ba su wanda aka faɗi nan sauran bakwai ba faɗi nan ba su ne annabi idris da annabi hudu da annabi shu'aibu da annabi salihu da annabi zulkifli da annabi adamu da annabi sallallahu alaihi wa sallam su abu faɗi ba ne kara su kama ashirin da biyar wani mai waka ya haɗa su shirin su biyu ya ce wa ke cika kuma jirgin na rikin zamaniya ce in ba a yi ashirin wa ya kasa ba ta gwamnu هود صالح شعيب وكذا بالكبر آدم بالمختار والختين cewa waɗanda su ne cikin cikin hujjat na mace guda goma sha takwas ta kuma da guda farko in ka hada su ne guda ashirin da biyar su kadai Allah ya ba shi labarin cikin ɗari uku da wani abu kuma dukkanin labarin domin linusabbita da ke fuharaka domin mu tabbatar da zuciyarka kamar da Allah ya gaya ya gama da ba shi labarin su cikin su wajen suwar ya ce muna ba ka wani labarai wani su cewa ba kai faru ba abinda aka wakancan abinda aka yi maka aula wakancan karshen kwarai kasance da annabi suna da su da imani mummunan karshe kasance ga waɗanda suka ƙaryata su ba ku wani kan arsalna rusulan min qablika hakika mun aika manzanni kafin kai min man qasasna alayka cikin su akwai wanda mun ka baka kisoshin su ka baka labarin su wa min man lam naqsus alayka akwai wanda mun baka kisoshin su mun baka labarin su su suka yawa amma duk cikin su ma ka da da Allah ce ya yi ta ila billah bai yi wa ga wani manzo ya zo da wata aya sai ya ce Allah fa idza jaa Allah amma idan al'amarin Allah ya so rubiya bil harbi sai a yanki hukunci da gaskiya wa khasira hunalika al-mu'minuna sai wanda suka yi batanci wanda suka bi daidai ba wanda suka yi shirka sai su tabbatar da sun yi saboda da suna tsara a wani lokaci don haka kan al'amarin Allah ya so ya yi hukunci to gaskiya za ta bayyana kuma Allah zai kora ta akan kariya, kuma waɗanda suka yi fatanci waɗanda suka yi imani to za su yi asara lokacin za su yi nasani za su yi nadama الله الذي الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومن

wani a yawa ci wani a da gobe gida guda takwas Allah ya ce ya halatta mu ko da dabbobin gida ya ce al'am ah, dabbobin gida kala ta kasu ne daga kuɗi daga kuma shaniya wacce da namiji da magani a rago da dukiya akuya to waɗanda su ne guda takwas waɗanda su ne aka bayyana da su kuma su ne al'am su ne dabbobin nema sai Allah ya ce karka mumina domin ku hau daga ciki akwai da aka hawa ta kuma daga gare su kuke ci don babu da hawa ku sai dai a ci babu ya mutu dukiya sai dai a ci za ka wasu su hau wasu su kuma a ci wala kun fi ya mana kuna da wasu amfani da ba wannan ba a ko su amfani da kuke da shi ana ko ɗebe fatar a yi mutu ba ni kun ga sani ana ɗebe fatar a yi mutu takalmi ana ɗebe fatar a sai suwa akwai abubuwa da yawa da ake shi ne wala kun fi ya mana kuma kuna da wasu amfani da ake wani can ku har ya hajjatar bisu ruwa kuma kuna biyan musu karoji cikin duk kira zan da su sai a ɗauki wata abuwa ko wata ajiya sai su a biya wata bukata ko a ma ga kuma wasu kaya ya kai wani gari wanda ne ana bukatar ana bukatar ta wa alaiha a kan su wa ala mulki cikin walwala da su da jirgin ruwa ko Allah ya yi nuna da ke ku a ku tafiya a kai sai mutane su hawa kuma ya shi an tashi zuwa jihadi da ne da zuwa da rakumi da dawaki shi doki ba a shi don hawa ne ba a tafiya da tsawo shi doki ana hawa ne da lokaci kaɗan ba ka za a ta kira ni mutane shi su hawa komai za a je nesa ne ga da wani kana da su saboda ba a so a gajiyar da su ba don haka kai su su da su kuwa ne da shiga wajen yaki in an kai wajen yaki sai a ɗaure ya kuma sai a fara a hau da wani sai a fara yaki kuma shi abin da Allah ya ce kuma ya hawa ya ta kuma in an tashi zuwa ta

litarkabu minha wa minha ta'kuluna kuma a ce a ciki lokacin cikin da yi wala ya mana da wani sanu da ya hajatan fi suluwikum wa alaiha wa ala kulli jumaluna da akan su da akan jiragen ruwa ke dokar ku ga ku Allah ya yi wannan domin ku gode ne da ilimi ne ai wai ku ayati Allah ka fara ayoyi ne daban-daban daban-daban تأويل آيات فأي آيات الله تنكرون وجه آيات الله في إنكار سهل تسمى وتهل تكسى وتهل تكون أيمنا لها مجرى ko ta halittar muku dabbobi domin ku yi amfani da ita ko ta halittar muku yi da dare ko ta halittar sama da ƙasa Allah ba ku kai daga cikin ilmoninka da kuke kaitawa ba ku kai daga cikin ayoyin da kuke kaitawa ba ku kai daga cikin ilmomin da kuke kafin Allah muna godiya akan wannan ilmoni Allah ka ƙara mana Allah muna gode maka akan wani nemomi Allah kada ka kama mu cikin wani da su gode maka ranar kiyama a nan mu dakata a cikin mu suka Allah ya ba mu dada su ya Allah ya shi su ka tafi shafe shi da kuma sai a wajen birni a muke iya ana ce wadda su fito a kasu kuma sosai aka cewa ana karanta da zuwa sama saboda lokaci ko da aka da sai da yawa mariza a kan tabo a kan lasawa akwai safiya muhammad tukunan rubiyar sadiq muhammad dubu hamsin usman bello rubiyar ahmad bayan muhammad dubu shirin gongon oil and gas dubu ɗari abubakar sadiq muhammad dubu goma safinatu muktar dubu shirin mustapha Al-Abdul kemudian Tukur Ahmad kemudian Ali Muhammad Santuraki Dugu Goma Jumai Adam dan Azmi Dugu Hamzir Seraju Adam ini kemudian Sunni Abdul Dugu Goma Abdul Karim Abba Dauda Dugu Hamzir Abdul Karim Muhammad kemudian Muhammad Bukhari Harim Dugu Syarif Sulaiman Sani Dugu Syariah Nijiyah Muhammad kemudian Abba Alur dubu biyar rabatu amin dubu biyar abdullahi ahmad muhammad dubu ishirin hajo bello sarki dubu ɗari sani na dukku abdullahi dubu goma mutar dubu biyar mustapha muhammad dubu goma abdulmumin dubu biyar yakubu bashir dubu goma shafna nigeria ɗinta dubu goma salma masa dubu biyar hawa adamu duhu dubu shirin: sai kuma usman usman goma abdulkadir adamu dubu ishirin da biyar shatima bukar dubu shirin: abubakar adamu dubu biyar ibrahim sale dubu biyar ummi dubu biyar hafsa kabir abdullahi dubu biyar aliyu lallahi isa dubu biyar muhammad musa dubu biyar ahmad muhammad uh, dini dubu biyar عائشة بن حسين إبراهيم مجبير سألت سالم مجبير إبراهيم يحيى هما بن حسين مجبير عائشة بن عبد الحميد مجبير يعقوب هما هما إبراهيم بن حسين إبراهيم هما تيجا هما عمر بلا هما سمير حسن مجبير كريم محمد مجبير بابا محمد بن هما لقمان بن مجبير أمين شعيب dubu goma zai da abba dubu goma allah ya saka musu da alkhairi wanda za a wani allah ya kasu yi kwanfara da su tambaya ta farko yana cewa bala ah, wallahi na son biyu kuma mahaifiya mahaifiyarsa ba ta son sa ta ce dole dole sai ya ce gemu kuma wallahi ya saka mata ce na son shi ya halitta ya cire sabi da bai wai bai ta ce bai isa a jike mu ba Allah ya kara ma lafiya da sun fara yin lokacin da ya fito lokacin da ka sarrafa shi don haka kan ka saba a mayan da ka saba wa Allah yadda za ka yi ka ka samu wasu su ba ta da kanka aske mu kada annabi sai ya a buge mu ka aske shi domin ma ya gabata su kun ba cutar da kai ba cutar da ita kai ba amma dai ba ta hakuri yi mana da ku da aka muka ci su suka ba su hakuri kuma suka hakura kuma ka sa mata wannan karatu mace dukkanin masu wata su muna ba ta hakuri cewa yin suna annabi sallallahu alaihi muna ba ta hakuri saboda suna take wa annabi sallallahu ta bari ka ake yin ba ka gwada mata wannan karatu mace kuma sun san yana so a ake sun san kuma ta ji a wanda ce ala kara lafiya da nisan kwana mai albarka ce ala mana da hukuncin teban da yake amsar ɗinkin wasu bayan ya riga ya amshi kayan mutane sai ya amshi express ya ce idan ya amshi express sai ya ajiye da can da hannu ya ya ba a kakkan shi mutane ya musu alkawari kuma ka daga shi wasu tsara yi a kashe hanci da kashe wa da shiga ko ina wannan kuɗin da ke an sa ƙari shi ne ta hanci sun ba ka ta hanyar da rashawa ka yi musu ba ka yi ma wa'yan ba ka ce yau kuna yi ji tsoro Allah an san celoli ga asali sun kuwa saurayi tafsiri inda ka fiya suna ce su sa rediyo su sa ɗin suna ba ka ji tsoron Allah celoli wa'yan nan ka kusa ya mutane kuka ga sallah wa'yan ake farin ciki da haƙƙi da gaskiya hmm. ya kamata su ce su farin ciki ga sallah su bakin ciki kusa su kuka mutum ya kawo mutum ke yaya ne ku ajiye wani mai kuɗi ya kawo ku karɓi express ku karɓi gwagwarin abin da kuke iya ansa wanda ya kawo muku bayan kun gama ansa ku ce kun gama ansa ya ga ya bai gaskiya da ya zo ne ba a ce ba ku a ce ba a gama ba Allah ya ce mutum mai ba ku ku sauki wannan nauyi da cika alƙawari. Da wanda ce na gwamnatin Islamiyya sun ba wa Allah ba su zakar cewa ga shi nan ya ba shi abin da shi da ba su ya ba su zakar ta kuɗi cewa raba mu ɗalibai da ce ganin ɗaliban suna da yawa yana da abinci a matsayin ba sai abinci ya ba su kuma dole sai kuɗi a yana iya tuna da sun da wanda ya bari da shi ya ba duk ya yi kici na ke yi kiyasi da ga cewa abin da ya fi shi a sai abinci a ba wasu shi da aka bai ba ba shi ya fi da zakar ba wanda abin da zakar ya riga ya bai to shi na ya sarrafa ta ta abin da ya ke gani shi ya fi wallahu ta'ala wanda ta aka rawa da lafiya malamai kuma ya rasu kwanan uku kafin azumi Allah malam wani haƙƙi ne kira ta akan mu bayan da rasa a matsayin mu ya rasa wajen Allah sa mai muna roƙon Allah ya ji mahaifin ku da namu da namu gaba daya da musulmi wanda suka yi mu Allah ya ji kai su gaba daya Allah ya musu rama cikin babban abin da ake shi wannan da ta yi musu addu'a da yi musu addu'a da ka dage ka je mai addu'a sannan ka yi mai sadaka ta samu ah, sannan ka yi mai umra in kana iya zuwa kai ba da shari'a in ka taɓa yi sai mai aikin hajji idan ka taɓa aikin hajji ka yi mai ka mai bashi idan aiki bashi in ka tashi laida ka haɗe dabba ɗaya da kai da shi ya kasance kuna ciki da waɗanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi ana ba ci saboda haka wanda ya mutu sai kai bai daya da cikin yana ya ci azumi sai ya mishi wallahu ta'ala. Na, wanda ce wani ya tambaya ne akan rabon gado. mace mahaifiyarsu suka rasu ta bar ‘ya'ya hudu mata uku namiji daya kuma ta riga mahaifiyarta rasuwa ma'ana mahaifiyarta ita ma tana rayuwa lokacin da ita mahaifiyarsu ta rasu yanzu abin da yake so yin jiya mahaifiyarta kuɗin da rage su a kan naira miliyan ɗaya amma ita suka kasu a cewa mahaifiyar mahaifiyarsu ta rasu su suna su fi ta hakin su ba ta ta rasu bayan bayan ita ta rasu ne yadda fara rasu da ita wata tana biya wasu tare mahaifiya ke nan uku mata namiji ɗaya da mahaifiyarta eh, mahaifiyar tana da su wata za a kasa kuma wata bari shidda a bayan mahaifiyar ta wancan da su bayan ta abin da ya rage sai iya su raba da yi ɗaukar mutu haɓar da amma ta tambayar gado ba a cika yin ta wajen karatu ke ban cewa ja wani malami su fara ga bayani a yin tambayoyi zai yi hukumanta da wasu zai yi akwai baka kuɗi baban ba kila baban baban ya ba ina tana a wani wani yanci ina ga tana da shi duniya akwai akwai ya kuka wanda ya kamata abinci ba bai ba wani bai ba wani ba sannan a san ne da za a ba na gado ba ya rage amma da nan za a ga dukiya shida uwa da dukiya shida sauran da ya rage su a ga da da yayi a ba na mijin kashi biyu da aka ba kowace mace kashi ɗaya ko za mu ci gaba akwai tambayoyi guda hudu aka gudu dukkanin akan kasar daban-daban amma gidan su ba zai ba su suna idan ba domin na farko na cewa ne ne shi ne yake a wata jiha eh, ya a aiki a kwana uku ya dawo gida wurin iyalansa a nan tambayar ne aka kai shi ya je kwana kuna aiki da yake zuwa sati yana yana ta kasar tambaya ta kuma aisha ya ce tambaya ta ya yana tafiya wani gari neman kuɗi can garin da ke neman kuɗi zai iya kasar sai kuma mai tambaya ta malam kwanaki nawa ke ɗaukar mutum ya ke ɗaukar mutum ya bar kasar ya ya dawo na tafiya sai ta shi ya ce malam wasu mace ce malam ta yi aure ne a wani gari amma tana aiki ko wani gari daban ko ke gara su ke aiki amma mijin tana wani gari tana zuwa ta sati biyu da mijinta ta dawo gidan iyayenta da suke aiki ta sati biyu ta ce ya halatta da ta dawo yanzu inda iyayen su suka aiki ta yi kasar a kasar wani ake ne daga tafiya cikin tafiya wata tafiya ke ce maka za ka yi kasar akan kawai da inganci ko kwana wata tafiya ta ɗauke ka amma in ana ce ma mata amma wanda ka aiki wani jiwa ba mace ke ba ne za a bashi ana shi ma permanent and professional offer a ga kofa ta ya ce permanent ba ta nan mai zama dindindin so mai aiki ba ba kasar da yake ba wani mai aiki ma iya koma wani gari ya aiki to ma a garin su na asali ma zai kasar don ya bakarai gaba ɗaya ya koma shi akwai mutane da ke samun aiki daga sokoto su koma abuja daga kano su koma abuja daga ƙarshen iya su da jikoki su da abuja ne ɗaura wani aure can suke da su da su da wa mace sai kasance ba su da kowa da in sun zo nan za su kwana su da lokacin suke ƙasa to duk wanda yake da aiki aiki ne ke a waje ko kasuwanci ne ke da shagon ko ba wanda ya tafi da niyyar yana da cin da dawo wani zai dawo zai dawo ya tafi da niyyar ya ta kai shi to irin wannan bai cancanta ya yi kasar ba sabanin wanda ya je karatu wanda ya je karatu ya je da ya shekara kaza zai gama zai da ya je da ce shekara ya je da digiri shekara ya je MIC shekara ɗaya amma wanda ya je aiki ya je ya zauna ya gama aiki ya dinga a sabon shi da gratuity suna ba kai ba kai da karuwa ce